wannan asima ne ko bayan malamin mana bayani akan mutu zahari karewan baya da mutuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba karimin karewan baya bane mun ji matsalolin da suka taso da kuma yanda aka rika har hada gyara matsalolin sai malam ya ce wa hadha ibn al-arabi a sama kenan ko ya ce wa hadha qahrun azimun wannan ƙage ne mai girma wato kun san ai an rubuta wasiƙa ne da sunan aliyu da zubairu talha an rubuta wasiƙa da sunan alisaidina aliyu da sunan zubairu da sunan talha aka ce aka an aika garuruwa aka ce a zo sai na usmani ya canza sunan allah a yaƙe shi ashe munafukai in shi a suka rubuta su abdullahi bin saba'i da magoya bayansu aka je aka rarraba waɗannan takardu mutane suka ɗauko makami sun zo za su yi maganin usmanu an gane ko malai ce wa hadha qahrun azim wabti'atun ala sahaba ibti'at shi ma ƙarya ne ai ta'addanci ne akan sahabbai ibti'at ta'addanci ne wannan akan sahabbai a ce su na aliyu su zubairu su talha za su za su rubutu su tura ba ma faɗa da baki ba don rubutu ai haɗari ne su rubutu <coughs> su tura su ce a zuwa kashe usmanu <coughs> wa karibin fi wujuhihim kai karya ne a fuskan sahabbai wa buhutun lahum har yanzu dai karya a ga duk kalmomin karya ne qaharu ifti'atu kadhibu buhutu kage hausawa na da sunan karya iri-iri karya kage mene oho kazafi ga sunan dai a kazafi ito kazafi ito suka dubba haushe ka nauka karya walau rada Uthmana inda Usmanu ya so lakana siran bi sahaba da sahabbai sun mashi dauki sun mashi gudumawa inda Usman ya ga dama da an yi kace-kace da Madina da an zuda jini a Madina kuma kun ga an riga an samu matsala mutanen nan dawo wanda suka na biyu sun dawo ne bayan sun ce ma Usmanu sun tuba suka yi yaudara usmani ya tura su gwamnoni a karɓe sanu hannu biyu suka je suka shirya makirci suka dawo da ƙarfi sun dawo da ƙarfinsu wanda a wannan gaban taɓa su sai an zidda jini ba ƙaramin mutuwa za a yi kaga tun farko abdurrahmanu ya gama da su dan khalid bin walid da magana ta kari sai kaddara dai Allah ya kaddara don wani abin da yake so ya cimma duk sai ba yi ba shine mala ce walau arada ibn al-arabi kenan ce walau arada uthmanu mustan mustansiran bis sahaba da usman ya ga dama da sahabbai sun mushi agaji wala nasaruhu fi lahaza cikin minti guda sahabbai za su hada wannan wurin youtube sahabi wasa ne to duniya mai suka aji ba su aji komai ba ai mu da ba mu san duniya saboda mu ba mu da komai a lahira ne duniya mun riga mun cinye abun mu mun aji abun mu anan kudin ka ka gudu da katifa da kafin da shi da komai baka sai na lahira ba saboda haka baka so ka mutu za su ka zauna a nan su ko mutum ka shiga kaga matashin shi abin nan ne me abin da ke kara faɗan nan garkuwa garkuwa ne matashin shi wani ne yake jira to yana jiran wane rigan shi guda biyu da ya samu guda zai sai kafin ne shi fada a gidan shi na aljanna da ya samu kaza zai sai kaza ne kai ku kullun kake na canza fentin daki da canza kaza na daki da canza to ga ka san kudinka na na ba ka baka da komai a lahira to ina ku zaka so ka mutu da ake ta suka ce su wane ne <laughs> ai masu kuɗi za a buga mu waya su zo daga ina daga Abuja to su zauna Allah ya taimake mu malam ya soke footnote ne da yawa ne footnote din me ce mene ina so mu hada shi ne ni ban ga wurin ba a'a kai ukana Abdulrahman kuma anaka wala nasaruhu fi lahzafa biyar ne wala gar menene rawa da hufi zalika miraran wa da alaihi muawiyata an yantakila wato neman taimakon nan an yi taimaka usmanu tallan shi hatta muawiya ya ba da shawaran ya tashi an yantakila darul khilafa ila sham ya dauke ya dauke gidan halifan ya kai ta sham auya mudduhu bi jundin mina shami ko kuma ya turo mushi da mayaka daga sham la ya ya'rifu lahu tarihu illa taqaddumi wa zafr wanda tarihi bai san wani abu game da rundunar sham ba illa taqaddum sai ci gaba wa zafar da nasara domin tunda Usman ibn Affan an tunda Khalid ya wuce Umar ya hau halifanci ya fara ɗagawa, to ba a samu wata runduna ba tun bayan rundunar Khalid irin rundunan sham rundunan sham duk rundunan suka taso daga sham to ba su san wani abu kawai duk garin da suka je sai su murkushe shi kawai duk garin da suka shiga sai sun gama da shi mu'awiya ya ce muna da ƙwararrun mayaka wanda ba su san wani abu ba sai dai in sun je gari a gaba kowa sai wanda ya biyayya amma usmanu bai ce kala ba saboda garin manzo Allah zai zama kwata ko ina kaje sai dai gawan mutane kenan ya zama ma mahadan yaki ila abin da yake sauki ma to ya dauki darul khalifa eh, khilafa da ya dauki kujeran ya kai ta sham din kamar yadda sai nali ya dauke ta da karshe kai ta iraki an gane ko mu koma sama dan kari ne kawai wala nasruhu fi lahza da sun taimake shi cikin minti guda wa inna ma ja qaumu mustajirina mutazallimina mutanen nan fa asali sun zo ne kaman masu neman mafaka waɗanda aka zalunce su nan mamala ya sa footnote ai anal bugha waɗannan 'yan tawayen ƙarƙashin Abdullah bin Sabai 'yan Shi'a zaharu bi mazhar mutazallim sun zo ne da fuskan an zalunce su suna neman wani haƙƙi wa huwa yad'i umuran yashkuha buga din sun zo ne da sunan sun kawo wasu koke-koke <coughs> suke da awon wasu koke-koke <coughs> fa kana Uthman yara lahum haqqan alaihi an yubayyana lahum wan nasu hujjatuhu sai Usman ya ga eh to tunda sun zo da koke-koke ne suna da an zalunce su ne bai kamata a takura su a rike su ba suna da hakkin a saurare su <coughs> ai musu bayani da sauran mutane ma wanda basu gane ba kila akwai mai wannan shubuhan Usman ya ga to ya kamata a karɓe su ai musu bayani da sauran al'umma dan dai mutane su waraka fi madda game da abin da suke da'awa wa wajhu nadrihi kuma ya musu bayanin abin da yake fahimta fil umurin lati za'amu game da al'amuran da suka yi zato annahum ja'u yatazallamuna minha sun zo suna ganin zalunci ne a cikin waɗannan matsalolin wato lokacin da suka zo garin Madina gashi da makamai suka zo amma sai suka zo da takaddun cewa su fa akwai wasu da'awoyi ne da suke yi suna ganin wannan kurakure ne zalunci shi kuma Usman sai ga eto eh wanda ya zo kana shugabanci da kuka da takaddun shi ya zo da kuka ne ya kamata ka saurare shi don ka gane abin da yake ciki to shi sanya Usman ya saurare su shi sa can a baya Abdullahi Umar ya ce inda Umar ne ba za a mai wannan ba sai rika yin wasu abubuwa Usman sai daga ganin ya kamata a saurare su inda Umar ne bus isa sauraro ba saboda ai asalin su buga ne dama fitinannu ne suna da fitina ai sun tazo da kaza an tura su ku a muku nasiha sun tazo da kaza an tura su a je musu nasiha kullum ba su daina kawo tsulfa ba inda Umar ne aka yi mai ɗaya biyu ya ja layi kenan shi ko Usman yana ga kullum suka zo ya kamata a saurare su saboda haka tunda sun zo da fuskan sun zo neman mafaka ne sun zo neman hujjoji ne akan abin da suke zaton zalici ne Usman ya ga ya kamata a saurare su har suka zo suka mamaye gari suka yi karfi fa wa'azahum yayi musu wa'azi bayan ya kawo musu hujjoji ya yi musu wa'azi ba sai su natsu ba shatu sai zama kamar ya cinna su lokacin ma da yake kawo hujja usmanin lokacin ne suka ƙara fusata kasan shi wanda ya zuce shi ta riga ta lalace ya riga ya samu matsala shi lokacin da kake neman ma lallashin shi lokacin zai rika tunanin ma yana ga ya sai rika tunzura kaga usman ake ma haka fa arada sahaba ilaihim ko allahum waye masu daru salafiya akwai masu bugun daru salafiya babu ko daru salafiya mu lokaci muka karanta a cikin shi a daru salafiya allahum kuna ku me yasa fa arada sahaba allahum ne ko ilaihim Na ku ilaihim ne duka kowa na shi ilaihim ne akwai allahum eh akwai allahum fara da sahaba allahum ko kuma fara da sahaba ilaihim wato shakku daga makhbuti ne kun san shi littafin makhbuti ne rubutun hannu ne an zo da shi an shigo da shi duniya ne kamar da muke magana jiya wasu littafan har yanzu suna bukatar ma a shigo da su duniya ba a shigo da su ba ko rubutun ibnu taymiya har yanzu ba a rabi ba har yanzu ba a yi rabi an shigo da su duniya shi yasa ba karamin hadari bane kawai ka bugi kirji ka ce kaza babu ko kaza daga wannan ya kare kai ka ce zuwa kaza a yanzu hujjan da kake da shi kaza ne ya fi sauƙi abu mafi sauƙi ne yanzu nan ka ga wani karatu kwata-kwata ya baka mamaki ko kuma ba ma bako ba a littafin da kake karantawa ne a ciki a shi akwai abin da baka gane ba ne baka lura da shi ba sai ka kallo ta kalma wata rana kawai kai shiru kai ta cewa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ai ba mun taba kawo maganar arzikin marigayi abubuwa abu kamar gumi ba wata rana aka mishi tambaya a hadari ya bada amsa wani ya fita ya fito fasara kawai tsaye na kallon shi aka ce ya bata wa malam rai malam ya shuru ce shi babban abin da ya tada mishi hankali shekarar shi talatin da wani abu a lokacin kenan ya karantar da wannan littafi haka ke fasarawa ashe fasara ba daidai bane ashe wannan gabu ba daidai bane shi yanzu da mushi ya riga ya karanta an karanta an karanta wanda ya karanta shi ma ya karanta wanda wasu ma ba a ƙasar nan suke ba sun watsu yanzu ke a sai an ta kanta kuskure kuma tushen daga wurin shi ya taso Shi ne zuci shi ta koma wurin Allah malaman Allah Allah ya taimake mu to yaushe zaka ba duk abin da za ka yi bakin kokarin ka sai ka ga karken ta wani abun ya faɗi ma in an ce fa'ara da sahaba allahum da suka ga sun cinnu sai na Usman na magana maimakon su gane wa'azin sai wani fusata suke yi sai sahabbai suke nufin su dauko makamansu shine allahum wannan farar saba ilaihim sai sabu suka ne musu cinye su danye kaga duk ɗaya ne amma kalmar ba ɗaya bace din zai yiwu sun ne musu daka su ne ko da hannu ko su sa a sa yan agaji su su jefa su wasi waje da su misali kaga ba hannu makami aka sa ba zai yiwu ji musu sun niyyar su musu da makami ko ba da makami ba fa'aza ilaihim usmanu sai usmanu ya hana su la yaqatul ahadun bi sababihi abadan yace kada wanda yayi yaki saboda shi salama ya ce in dai ni ne suke nufin siyaka to na yadda wa salamu hu za ku sai suka kyale shi ko suka sallama shi da yadda shi suka kyale shi wahal ay wahiya mas'alatun min al alkabira ibn al-arabi yace kaga wannan mas'ala ne na fiqh mai girma hal yajuzu lirajuli an yastaslima ashe akwai lokacin da ya halatta ga mutum ya mika kansa am yajibu alaihi an dafi an nafsihi kuku kowane gaba na rayuwa mutum dole kare kanshi ɗaya ke wa ya in mutum ya mika kanshi wa harama ala hadin an dafi a anhu bilkatli ya hana wasu su kare shi saboda shi umda ne kun san akwai bambanci tsakanin wanda zai magana mabiyi ne da mai wanda shi ake bi kamar yadda Ahmad bin Hanbal ya ce lokacin da aka ce mashi ya ce ƙur'anin nan halitta ne kawai ya huta majalisi zai mutu ba karatu kullum gidan yari yau an ɗaure shi gobe an ɗaure shi jiba an ɗaure shi gata an ɗaure shi karatu na neman ya mutu ya yadda kawai shi ke na abin da suke so ya ce da ni mabiyi ne ɗalibi ne sai in faɗa amma yanzu matsalar na riga na zama umda in na faɗa sai ya zama hujja zai shiga cikin littafai ba mu san tsawon shekarun da za a yi ba kuma gashi yanzu fiye da shekara nawa da an ce imamu ahlus sunna jama'a sai ce imamu ahmad bin muhammad ya ce saboda ya isa ya ce a sunna ko bai sai ce ba ya isa ya ce a sunna ce to in kai shugaba ne aka zo aka faɗi wata kalma ko aka ce ka faɗo na abu in baka faɗa ba za a kashe ka in ka faɗa kuma zai zama hujja ga amawa to yaya za a yi ka faɗan don ka ci gaba da hidimar ga addini ko ku ka shuru ka islami kamar kanka a kashe ka matsala ɗaya ce idan ya zama kuma a'a kai an tunkare ka kai umda ne an fahimci za su yi maka ta'addanci ka ce kowa ya tafi abin shi baka bukatan taimako shin kai ka yadda ko ka ci karon da ya zo hal ya juzu ligairi an yi a anhu ya halatta ga wani ya je ya kare shi wala ya tafi tu ila ridahu kada ya kalli yaddan shi ko ko bi halatta ba kai umda ne ga wasu allura suna bin ka sahun kafanka ne banna za su yi ma kai kuma kana cewa babu komi wani tafi abinka wani tafi abinka wani bi ba sai kun mun komi ba sai kun tare ne ba sai kun taimake da komi ba kowa ya tafi abin shi to ta bangaren kuku shin an yadda da ku haka ko ko ba a yadda ba ko yana so ko baya so saboda amfana da ake da shi ku ku tsare shi shine malam yace ikhtalafal ulama fiha kamar yadda can yace mas'ala mas'alatun fiqhiyatun kabiratun mas'ala ce ta fiqhu wanda aka wasa alƙalami a dukkan matakan nan guda biyu kuma malam su yi shiru saboda ba maganar fiqhu yake yi ba mun zo hudud zamu ku tuna man wannan mas'alar mu koma kanta sai malam ya kulle maganar shi falam ya ati usmanu munkaran Usman bai zo da abin ki ba lafi awwal lafi awwal al-amr tun da aka sa shi a halifanci wala fi akhirih har ran da aka sare shi aka kashe shi wala ja'a sahabati bi munkarin sahabbai ba su aikata abin da yake banna ba wa kullu ma sami'ta min khabarin duk abin da ka ji na wani labari na wani khabar na wani asari ko aka jin gida shi na wani hadisi ne akan Usman yayi mummunan abu ko sahabbai sun yi mummunan abu mallan yace batilun ƙarya ne iyaka bayan ƙarya ne ma ka shedinka an eh, ta ilaihi ka juya maka kalli waɗannan nasoshin sai malam ya sa footnote ba zai yi musa karanta shi saboda hammunci minti hudu uku a lokacin mutane don ala gafarta a yi haƙuri sai mu haɗa footnote ɗin in ma haɗa footnote ɗin sai mu ga wani fikihu za a samu a ciki saboda shi ba hadithi na da isnadi ba yawa ai mun karanta ma jiya ko a cikin kisas hadisi abin to tarihi ma na da na isnadi malam gyara na'am ka kalli lokaci gafara aka roƙa ka inda ba gyara bane inda tun tambaya da Allah ya ba ba karanta ba